abokai matasa ku da yamma labarun matasa kenan kuke sauraro na wannan asabar yan shashi ga watan oktoba na shekarar 2021 kuna tare da ni samira rafi daga kiya arimi ya ne gora kina lafiya alhamdulillah gora da fatan kin wani lafiya me ke labari yau to a yammai ɗalibai sun nuna bacin ransu za mu ji ta bakin su a cikin wannan labarun a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu je maradi inda aka yi amfani da ranar duniya ta 'yan mata don karama 'yan mata ɗaliban cibiyoyin koyar da sana'o'i a sashen masana'antu da ƙarshe kuma sai filinmu na wasanni. Ɗalibai daga jami'ar Yamai a wannan makon sun shirya wani jerin gwano daga harabar jami'ar zuwa ma'aikatar ilimi mai zurfi suna kira da a inganta yanayin rayuwa da karatunsu. Haka ne Mira a cikin tsari iri ɗaya ɗaliban makarantun sakandare su ma sun fara a wannan alhamishi yajin aiki marasa iyaka. Babban sakataren na College da Lise na jihar Yamai Abdul Nasir Hamadu Munkaila ya yi wa amina Abubakar karin bayani. Dalilin da ya samu muka ajiye takardar zuwa yajin aiki shine muna da matsalolin ɗakunan karatu da rashin isassun malamai da kuma matsalar katange makarantu. Wannan ne muke jan hankulan hukumomi koyaushe. A wani bangare na aiwatar da shirin gyara da kare muhalli, sashen Generation Limited a ranar talatar da ta gabata a makarantar Yantala ta biyu ya kadamar da gasar Green School wato makaranta tsanwa. Haka ne Mira shirin da ya kumshi dasa bishiyoyi da tsabtace makarantu ga rahoton da muka shirya. Kawo ƙananan matasa wajen kare muhalli shine burin da shirin Generation Unlimited na ƙungiyar UNICEF ta hanyar e-report Niger yake son cimma. Gasar Green School da ke da manufar mai da makarantu masu itatuwa da gungun e-report ya kaddamar. Kanal Isa Maryama Aliyu Omar mai ba da shawara a ma'aikatar kare muhalli ta yi bayani kan haka eh, Kamar yadda kuka gani tare da mu, wata himma ce da UNICEF ta ɗauka ta mai da Nijar tsanwa ta hanyar makarantu. A takaice, ta hannun yare ne UNICEF ke da niyyar mai da Nijar tsanwa. Sharifatu Ide Abdu, mamba ta kwamitin shirya gasar, ta yi ƙarin haske kan Green School. To Green School ra'ayi ne da za a iya samu a cikin kasashen duniya da yawa kuma muna kokarin dasa shi a nan Nijar. Wannan shi ne gwaji da muka fara a nan makarantar Yantala ta biyu kuma muna son wannan makarantar ta zama madubin dubawa na takarar don sauran makarantu su yi koyi da ita. Sannan bayan wannan za mu samu jeri-jeri na wayar da kai tsawon makonni da yawa saman wannan gasar don makarantun da ke son su shiga gasar su rubuta kansu don dasa itatuwa mutuwa da niyyar mai da kewayen mu da kuma niyyar mai da yanayin karatun ƙanana guri mai kyau. Babban fata na wannan shiri shine tusa tunanin kare muhalli cikin makarantun firamare Gora sai kuma a nan babban birnin Yamai ranar 'yan mata a duk faɗin duniya karo na goma an gudanar da bikin a ranar litinin goma sha ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2021 a karkashin taken fasahar zamani zamanin mu. Wakiliyarmu ta yi fira da wasu 'yan mata kan fa'idodi da rashin amfanin fasahar zamani a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Rahoton ta Abdurrahman. Ƙungiyoyin matasa da dama sun halarci bikin kaddamar da shargullar ranar mace ta ƙasa da ƙasa karo na goma a birnin Yamai. A bana takin ranar shine zamanin fasahar zamani, zamanin mu ne, kuma ya janyo tsokacin Amina Haruna mai ma'amala da kafafen sada zumunta. Yana da muhimmanci a kusanci taken don wayar da kan jama'a, a sanar da su cewa dukkanin labaran da ake wallafawa bisa kan shafofin sada zumunta ba lallai bane su zamanto gaskiya. Yana da muhimmanci a tattauna a kai don ganin hanyoyin buɗi da ke gare su Da take magana kan amfanin fasahar zamani, Salamatu Umaru, 'yar kasuwa ta ba da shaida kan taimakon da wannan fannin ke kawo mata a cikin ayyukanta. Ni ina kasuwancin zamani, don sai da kayayyaki na ina zuwa saman shafukan sada zumunta. Bai kai ba sai ka gusa daga wurin da kake, kenan yana sa a san ka ta hanyar wayanda ke taya ka wallafa su. A cewar Nafisatu Saleh, matashiya mai harkar sadarwa, tunani maras tushe a game da fasahar zamani ya kasance wani cikas a gare ta. da yawancin 'yan mata na amfani da yanar gizo akwai zantukan son zuciya da yawa da jama'a ke yi akwai mutanen da ke cewa 'yan mata bai kamata ba su yi chatting ko su aza hoton su bisa kan layi bidiyo da sauransu a ganin su yanar gizo kawai na maza ne ana iya cewa a yau fasahohin zamani ba abin mamaki bane ga 'yan mata hujja ita ce ɗalibai mata sun gabatar da manhajojin da suka kirkira. Mira sai kuma mu je jihar Maradi inda kuma daga bangaren su sun gudanar da ranar 'yan mata don ba da tukwici ga 'yan mata na cibiyoyin koyar da sana'o'i a fannin masana'antu. Jami'ar kula da ilimin yara mata ce ta shirya bikin tare da tallafin abokanan hulɗarta. Ɗalibai da iyayensu ne suka zo don yabawa ɗaliban da suka fi ƙwazo. rahoton Muhammad Mamman. Salatar wannan ranar ya ba da damar ganin matasa 'yan mata da suka koyi sana'o'i wa'anda can da maza ne kawai ke yin su. kuma suna kan hanyar samun nasara a cewar madam amadu hajiya maimuna tana ganin da wayewar ba za ta kasancewa ba a wajen 'yan matan birane ba kawai ganin suma na karkarar sun dukufa. Iyaye suna ga gane cewa a yanzu ya kamata suma ma yara mata su ci gaba cikin kowane fanni saboda akwai wacce ke da maki goma sha bakwai kenan haka na nufin ta iya ci gaba cikin wannan sashe iyaye ya kamata su bar 'ya'yansu mata su zaɓi sashen karatunsu. Cikin jin daɗi bayan ta karɓi tukuicinta Jamila Sani wata matashiya da ta koyi kere-kere na karafuna ta ce lalle haƙi hakika yau gaskiya ta bayyana kan wa'anda ke dibar sana'ar da take ba ta da wani amfano tana kira ga hamzarta wasu 'yan matan da su tsunduma gadan-gadan. Construction metali harkar sude ban ci karo da matsaloli ba gaskiya ina iya tagogi furno ko dan an ga muna sai a ce harkar shirme ne ba harkar shirme ba ne ba burina ina fatan in dage da wannan aikin Allah yarda. A wajen daraktan jiha gabatun bada horon aikin hannu Nungo Umaru an dai ƙarshen horaswa na kai ga samun aikin yi to lalle hakikan samun horo na sana'ar hannu babi ne mai ɗauke da sa rai ga samun kyakkyawar makoma ga matasa 'yan Nijar. A wasan ƙwallon ƙafa, Algeria ta ci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nijar a ranar Talata a Yammai da ci hudu da banza. Wannan na daga cikin wasannin neman cancanta zuwa gasar cin kofin duniya ta Qatar ta shekarar 2022. Sai kuma daga nashi bangaren Jean-Michel Cavani kotun Niger ya yi imanin cewa sake fasalin kungiyar ya zama dole. Daga kuma nashi bangaren mai zaben 'yan wasa na Algeria ya ce kasar Niger tana da kwararrun 'yan wasa kamar Mohamed Wankwai, Mutari Kalala, Zakariya Adebayero da dai sauransu. A nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku kuma sake saurare bisa lambar uku biyu biyar da layin ektel ba tare da kumbiya ko da laba.